masu tsoron Allah subhanahu wa ta'ala jin tsoron Allah shine kada ya tsira shine hanyar tsira kawai Allah madaukin sarki yana cewa wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai sanya mishi mafita a cikin komai wa yarzuquhu min haythu la yahtasib kuma Allah zai azurta shi ta inda ba ya zato baya tsammani baka mu ji tsoron Allah kyautata ayyukanmu a koyi da bayyane ya ku yan uwa sani cewa dan adam da Allah ya halitta ya yi mishi marhala matakai daban-daban na rayuwa tun yana mataki na ɗan tayi a cikin cikin mahaifiyarsa ya zama mataki na jariri bayan an haife shi har ya zama mataki na matashi saurayi ana nan ana nan zama mataki na dattijo ana nan ana nan har ya zama mataki na tsoho sai ya sake yin ribas ya koma inda ya hito da ya faro yana rarrahe yana tahiya da kyat ya tashi ya faɗi to in ga rayuwa sai ya sake dawo ma wannan yanayin ya ga wani tahiya sai ba ta da bambanci da tahiyar jariri bada kasan jariri na takawa guda guda da kyat haka shi ma yake takawa in yace sauri zai faɗi kamar yadda lokacin da yaro yake jariri sadda ya fara koyon tahiya in yace ya sauri zai faɗi to haka na rayuwa take amma mafi kyawu mafi amfani cikin rayuwar ɗan adam shine lokacin da yake matashi zuwa lokacin da zai zanda tiju zuwa tsufa dan wannan takin duk wanda bai yi kokari ya timore wannan yanayin ba dan wa'annan shekarun na lokacin da ka fara zama matashi zuwa lokacin da za ka fara zama da cijo tunan na rayuwar mutum nan na komi yake in ma duniya ce za ka nema dan wannan takin ne ya tsammanin ka tashi tukuru ka neme ta kuma ka same ta in ma lahira ce za ka nema dan wannan takin ne aka yi tsammanin za ka tashi tsaye ka neme ta ka nemi tukuru don haka rayuwar mataji wannan shekarun ya ce rayuwa mafi tsada a cikin rayuwar ɗan adam rayuwa ce yanayi ne wanda a cikinsu ne Allah ya ba mutum ni'imomi guda biyu duk wanda a cikin wa'annan wannan takin na wa'annan shekarun na zama matashi to zai ci ribar abubuwa guda biyu ni'imomi ne guda biyu wanda annabi ya ce mafi yawan mutane an sha su masilla mafi yawan mutane an turmuci hancin su sun yi sakati da wannan ni'imar shine ni'imar lafiya da ni'imar lokaci dama faraga time da mutum yake da Kisa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisi yake cewa ni'matani maghbunun fihi ma kathirun minan nas as-sihhatu wal faras manzon Allah yace akwai ni'imomi guda biyu wanda mafi yawan mutane sun yi hasara wayannan ni'imomin shine ni'imar lahiya da ni'imar lokaci kuma ba wanda ya fi matashi wayannan abubuwan guda biyu in dai lahiya ake magana to aje wajen matasa su adda ita in kuma lokaci na yin abubuwa ake magana aje wajen matasa su adda ita ana maganar lahiya ana tambayar tsoho matashi can ake zuwa can ake samun lahiya izazza gaske mutum gashi da ƙarfi kamar haɓar bisa sannan kuma gashi da lokaci yana da duk abin da yake son yana da time da zai yi shi saboda ba a fara mai ba ne ba ne ba to amma mafi yawan mutane manzon Allah ya ce sun yi hasara wannan ni'imomin guda biyu wannan ni'imomin ni'imomi ne waɗanda a lokacin da mutum yake cikin shekaru na zama matashi an kai samu wa'annan ni'imomin fiye da kowane lokaci lokacin da mutum ya kai wasu shekaru da ka haura hamsin sittin maganar lahiya gare ka sai dai a yi maneji maganar lokaci gare ka sai dai a yi maneji matsalolin ɗaya matsalolin mata ila hadda na jikoki sun hada tasowa ɗayan mata da ka haifa sun isa aure ɗaya maza sun isa aure rigingimin aurar da su ɗaya ya ka matsala a yi maganar lahiya gare ka ko lokaci a wannan lokacin sai dai maneji amma matashi duk bai da wayan ga matsalolin lahiya lauki injin jiki ne ko wace na'ura ta jiki ne lahiya lau baka ka bai da matsala bai fara tashi da kyabba bai fara zama da kyabba sannan bai da nauyi-nauyi in ma yana da mata kila ɗaya ko biyu babu daya da yawa balle a yi magana ya fara aurarwa balle a yi magana ya fara tara jikoki balle matsalolin rashe-rashen lahiyar wasu duk ba da wannan to shi yasa manzon Allah ya ce a tini riba wa'annan ni'imomin saboda haka ni'imomi ne wa'anda guda biyu wanda duk wanda <coughs> bai amfani da su ba to an kware shi saboda haka a wa'annan ni'imomin ya kamata mutum ya yi amfani da su wa'annan lokacin ne ya kamata mutum ya tashi tukuru ya bauta ma ubangijinsa akwai lokacin da ko kana da rayuwa idan shekaru suka ja ka kai wani lokaci na tsuha ko duk da kake son kai ibada ba za ka iya ba sai wai gari kana son yin azumin nafila amma ba ka iya jikin bai dauka azumin ramadana ma da kyak akai wani ma za a kai ga inda ramadana ma bai iya shi duka yau yayi gobe rashin lahiya ta so dole ya aji sai dai ya taranko daga baya to amma matashi lahiya lokaci inda ana ɗaukar azumi biyu lokaci guda yana iyawa lahiya ta yadda karhin jiki ne yana iya ɗaukar inda ana azumi biyu lokaci guda ya ɗauke su yana iyawa amma kuma kaga ya sakaci ba wani mataki da ya dauka ne ya amfani da zai yayi abin da zai amfani kanshi ko ya amfani al'ummar shi ko ya amfani kasar shi wajibi ne mutum ya amfani da wannan lokaci wurin gina kanshi ya amfani da wannan lokaci wurin gina al'ummar shi ya amfani da wannan lokaci wurin gina kasar shi ya amfani da wannan lokaci wurin ya amfani ya amfani al'umma duk da gwamnati wannan eh, dan wannan shekarun ne na rayuwa kashi na take tanyewa da za ka ji an ce aikin gwamnati sai a ce in ka shekara talatin da biyar ka aji an riga an san cewa an tayi ga kai an gama da kai sai dai wani next sai dai a kawo wani ko a ce in ka shekara sittin ko sittin da biyar ko sai a ce ka aji bature da ya haka ya riga ya san ya tayi the most precious shekaru na ka ya gama da kai don duk wanda ya shekara sittin da biyar an gama da shi saboda haka abin da ya rage maka kawai shekaru na na shan magani shekaru na na zuwa asibiti yasa sai an ka to a baka pension saboda ka samu abin sayan magani that is it wannan shine ma'anar abin don haka shekarunka na kwarai wanda sun kai gwadi wanda sun kai anwani an riga an kai su yasa daga tsarin aikin gwamnati ma da ka kai shekara 65 sai a ce to wane aje ko kai da taya ba kana ganin ana sabin ɗinka notice of time sai a ce to shekarunka ka aje aiki yanzu sun aka ya ɗauko masu jini a jika kai jinin ka yanzu an san babu shi a jika an gama da kai ba ka abin yake ba yasa bature da ya tsara aikin gwamnati sai ya yi wayo sai an ka ce yan shekara kaza shi sa za a ga yanzu duk da abubuwa ake a duniya sai ka ji an kakka wuce shekara ashirin da biyar kakka wuce da ka kai talatin arba'in an san kai an fara tayi ka don haka ba kai aka so ba sai ka ji an sa kaya an ce kakka wuce shekara twenty five years duk ba haka abin yake ba yanzu da wasu makarantu a duniya akwai makarantun da in ka shekara ashirin da biyar ba su ɗaukar ka in ka wuce ashirin da biyar ba a ɗaukar ka saboda ni ana ganin a wannan lokaci kwakwalwarka ta fara samun wasu saƙonni wanda ba daidai ba ta fara likita. to haka abin da ake son ka yi ba za ka iya ba to sai haka duk da tsari na aiki wannan shekarun naka na ake canyewa to in baka yi hankali ba ko da za ka aji aikin an riga an canye ka ibadan ma sai ta buwaye ka amma ka saba lokacin da kake cikin ƙarfinka ka yi amfani da ƙarfin naka yadda ya kamata sai ka ga ka amfani kanka ka amfani al'ummarka yi abin da ya kamata to wannan shekarun da kuke gani kada mu yi wasa da su karata ta takwas ishirin ishirin da biyar talatin arba'in arba'in da biyar hamsin <coughs> kaga ɗan wannan takin duk abin da baka yi ba wannan lokacin yana da wuya ka yi ka iya yin shi duk ibadar da baka saba da yin ta ba wannan lokacin cikin wannan shekarun yana da yawa bayan ka shekara sittin sittin da biyar ka iya yin su yasa ita kanta hukuma gwamnati bature da ya tsara aikin gwamnati ya lura cewa da kawo ta shekara 65 to ba ka iya functioning wanda ya kamata yasa sai a ce doka ka aje aiki ba don ka yi lahin komi ba kila ba ka kai kowa iya aiki ma'aikatar amma sai a ce aje aiki saboda ni saboda ana ganin yanzu ka kai ga inda baka iya bore yadda ya kamata ka bayar ba za ka iya ba aikin da ake iyawa da yanzu da aka riba ko a ma'aikata na gwamnati wani sai ga in ana iya kwana ofis yana iya kai tun sahe ya kai dare ofis bai damu ba amma bari ka fara shiga shekara 60 a gani sai ka ka fara rauni sai ka da zaran ka dade in ka dade zaune ma sai ka ka fara kunkurun ka ya fara ciwo in ka diba cikin firijin ɗine kullum nan nan an jika sayen tuna nan sayen hannu nan an jika kaza an a'adi yes saboda shekarun sun fara tafiya to ashe ka yi amfani da lokacin da shekarun ka suke da dama dama ka amfani kanka ka amfani al'ummarka ka amfani jama'arka sai ya zama ka samu nasara ta har abada shi yasa Allah subhanahu wata'ala shi ma in an je kiyama irin wanda kuma ka bature da yi in ka shekara 65 ko shekara 35 kai ritaya sai a ce a baka pension a baka gratuity saboda ni ana ganin an wahalce ka shekara 35 kana wa gwamnati hidima ta tanye ma karfi ta tanye ma idanu sai ga mutum ko da yake ritaya ya fara samu jibin ido saboda gwamnati ta taye ido dole sai ya bi madubi an ka takarda sai ka ga. wani in ka ga madubi ne wanda ka kwalaba ta an ka yanka an kasa saboda an tayi idon wurin dibin takardu tun kafin sadda ya yau karatu ya gama nan dibin luka da sa ba takardu hannu da dib duk an tayi idanun an tayi kunkuru an tayi kafafu an tayi komi tunanin ma an tayi kwakwalwa ma ta hara rauni don an tayi ta wurin tunanin nazarin abubuwa da sauransu <coughs> to sai a ce to in ka gama sai a ce a baka fensho a baka gratuity don ka je ka dan manajin kanka a lokacin da zaka mutu dama shine kawai ka dan manajin kanka ɗan abubuwan da baka samu kai baka yi sannan kuma ko da za ka kai wannan lokacin matsaloli sun tattaru gare ka domin ka yanka kai wa'annan shekarun kana da saukin matsala amma kana cewa ka kai shekara da biyar, to matsaloli sun karu ba raguwa sun kai ba can dori kila daga kai da sai matarka sai ɗaya uku ko hudu ko mata biyu da ɗan tsayanka ko mata wani abu ko wani su da wani wangana firamare wangana sakandare to yanzu daidai lokacin da ya kamata a ce ka aje aiki ka dawo gida tsayanka wasu sun kai university za ka ga expenses sun karu tsayanka mata sun isa aure an ware ma salamu alaikum ana son wanti salamu alaikum ana son wanti za ka tunani ya za ka yi kai musu gadaje ka aure da su shi ma ka ga wanda matsalar za ta taso tsayanka maza su ma kila wanga ya gama jami'a ina kallon kai mai aure kullum sai aka yi baba na ga wanda take kullum ya turo ma kanin ka ko ya turo ka cewa da Allah hada baba wallahi na ga da gidan wani ina so a tura kai ko kana tunanin ya zaka tare da mai shiga ya zaka yi mai kayan aure ya zaka yi kaza ya tare ka problem karuwa suke yi to haka sai haka mutum daga ya kai wa'annan shekarun in ka bayan shekara goma nan gaba za ka ya tafi sai ga ya fara dukawa ko ka ya fara rashin gani ko ga cututtuka sun taso kowane rashin lahiya zai kawo gudunmawa hawan jini ya taso suga ya taso bazar kola ta taso komi ya taso saboda ni saboda problem sun yawa kuma yanzu jikin yayi rauni to shi ma Allah ya an tira na kiyama haka nan yake yi bayan an biya ka ladan aikin ka duka ga sallarka ga azumin ka sai Allah ya ce wa yazidahum min fadli lillazina yatluna kitaballahi wa aqamu salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya yarjuna tijaratan lan tabur Allah ya wayanda suka yi karatun alqur'ani suka karanta littafin Allah suka rike shi a nan duniya suka tsaye da sallah suka ciyar da abin da muka ba su Allah ya ranar alkiyama Allah zai ba bayan wato ya biya su duk ladadakin su Allah ya ce liwafihum ujurahum Allah zai cika musu ladadakin aikin ladan aikinka gata ladan ciyarwarka gata ladan sallarka Allah ya biya ka gaba ɗaya. sai Allah ce kuma wa da min fadli sai Allah ya sake ɗebo wani abu kuma sai ya ce kuma wannan kuma ga shika a ƙara a aljanna sai a baka kamar yadda ma'aikacin gwamnati a nan duniya ai duk wata ba a rasa biya ne albashi duk wata yana jin alat amma kuma in ya gama aiki sai a ce to a shi miliyan kaza na wahalar da ya dan a dan tura shi ya tafi ya dan samu abin gyara gida tunda yanzu gwamnati ta kare da shi ya wahala ya gama ta tanye karhi ne ta tanye shekaru ne ta tanye tunani ne ta ya ne gani nai to ta bashi miliyan kaza don ya je ya dan gyara gida ne in kila bai tare wurin shiga ba yanzu ya amfani da wannan ya dan samu inda zai ya tsugunda iya ne na makaranta ya dan yi amfani da wannan kuɗi ya samu dan abin da ya tallafe su sannan duk wata a biya ya pension ai kaga ba kasa biya ne albashi ba da yake aiki amma wannan ana baka ne domin me kaɗan yi manajin keep up kaɗan yi manajin rayuwarka kafin lokacin da rai zai hali ne dama wannan shine ma'anar amma shi Allah in zai baka nashi shi in ya baka har abada ne sai a baka shi kuma na Allah in zai baka ba sai ka nema ba sai a ce to ga ladaka kuma wa yazidahum min fadli Allah zai kara musu da falala ta ɗebo wata lada mai yawa wanda ta yi aikin ka a koma nika ma sai ma'aunin ka ya saba sai ka je aljanna kawai amma samun wannan wa sai wanda ya amfani da wannan lokacin mai tsada na rayuwarsa ya amfani da lokacin rayuwarsa ya yi abin da ke amfaninsa sannan mu sani amfani da wannan lokacin na rayuwa ba wai sai ga addini sai sallah ko azumi a'a wurin neman abin da ka ce ma idan kai kokari kai amfani da lokacin da kake da lafiya da lokaci kai kokarin wurin kare mutuncinka maimakon ka je zuwa roƙon jama'a lada Allah yake baka wanda ya je neman abinci don ya kare shi ko ya je neman abinci don ya kare mutuncin shi yana kan hanyar Allah ne ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wata rana manzo Allah yana zaune tare da sahabbai sai suka ga wani mutum mai karfi tun da zahe yana tauri zai je kasuwa sai sahabbai suka ce kai wannan mutum yanzu karhin ganashi da yadda jikin ganashi yake da kai inda sallah ta sai sai ko azumi ko wani aikin addini ai yahi mai sai annabi ya ce ai wannan mutum da kuke gani wannan aikin ma da yake bi sabilillahi in har ya fita zuwa neman abinci ne don ya kare mutuncin iyayensa ya nemo abin da ya kai musu ya kare musu walakanci annabi ya ce fa huwa fi sabilillah dai yake da mutumin da ya je jihadi fi sabilillah haka nan kuma in ya fita ne don ya kare mutuncin kansa marko ya rika yawo yana tara mutane hannu yana roƙo manzo Allah ya ce fa huwa fi sabilillah har yanzu fi sabilillah ne dai yake da wanda ya jihadi fi sabilillah haka nan in ya fita ne don ya nemo abin da zai kare mutuncin iyalin shi rukun ya bar iyalin cikin walakanci ya tashi tsaye bai wannan kasuwa bai wannan kasuwa domin ya samu abin da zai ba su manzo Allah ya ce fa yace fa huwa fi sabilillah amma kuma wa in kana kharaja riya'an amma in ya hita ne don a ce kai wani ya iya saukon zuwa bid'a ai ko mi to kun wallahi wani na rugun ka zuwa kasuwa ko mi to kun ka wani dan dai a faɗa a ce wani akwai akwai kokarin bid'a annabi ya ce fa huwa fi sabilillah shaytan nan kan yana bisa hanyar shaytan ba ta Allah ba don haka duk wanda zai je ɗan kasuwa ya nemi abinci don Allah zai kare mutuncin sai sani ba wahalar banza ta yake yi ba daidai yake da wanda zai je ya sallah daidai yake da wanda ya azumi fi sabilillah daidai yake da wanda ya je jihadi fi sabilillah Allah zai bashi lada zai mai zai bashi lada akan wannan kokarin da yake yi na kare mutunci yadda za ga annabawan Allah gaba ɗayan kan diba babu wanda ya zauna ci makwance ya zauna zaune gari banza dukkaninsu suna da hanyoyin da suke cin abinci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yake gaya masahabbai yake cewa babu wani annabi cikin annabawan Allah fa sai da ya kiyon dabobi sahabbai suka tambayi manzo Allah hadda kai ya manzo Allah hadda ni na kasance ina kiyon dabbobin mutanen makka ana biya na wasu karari wasu 'yan sulalla ina cin abinci kuma manzo Allah mun karanta a tarihin shi banda kiyon da ya ana biyan shi ya yi fatauci da dukiyar Khadija kafin ya aure ta ya yi kasuwanci ya je har ƙasar sham ya sauro ya zo maka ya sai suwa ya koma a ce wannan ya nuna kasuwanci abu ne mai kyau domin in Allah ya zata akan hanyar kasuwanci ka so ka sayar kaka ɗauka kamar wai walakantaccen hanya hake bisa ganta ko ba hanyar Allah kake bisa gare ta ba sai dai in kai ka sawo abin da ba na Allah ba a ciki ka kawo riba ko ƙarya ko rantsuwar ƙarya ko wani abu na yaudara a ciki amma wallahi yadda Allah zai ba da lada ga wanda ya je jihadi yan mutu akan hanyar Allah haka Allah zai baka lada in ka kyautata niyyar ta wurin neman kasuwanci wurin neman kuɗi domin kana akan hanyar Allah ne saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu wannan sannan idan muka dibi <coughs> annabawa gaba daya don ka gane sana'a babu wanda adda walakantatta. walakantacce kan wanda da kurciya da ƙarfi ne ya zauna roƙo wannan shine walakantacce annabawan Allah cikin su akwai wanda atela annabi Idris tela ne akwai maƙeri. annabi Dawud da makeri ne Allah ya ce wa alanna lahul hadith annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun faɗa ya yi kiyon dabbobi kuma ɗan kasuwa ne ya yi kasuwanci annabi Musa aure ne ma gaba ɗaya aure ne ma jinga an kai mai ya ci gaba da aiki shekara takwas ko goma akan sadaki ne aure ne ma jinga aka yi mai na ya ci gaba da aiki aiki ya yi na shekara takwas matsayin sadakin da mata ce da ya aura kenan duk annabawan Allah babu wanda ya zauna bai aikin komai don haka matasanmu babu dalili yau da mutum zai zauna wai bai hori bai baki har dai yanzu lokacin da muke ciki yanzu na siyasa sai ga matashi kawai ya share wuri ya zauna ya aza katon hoton wani inda duk an ka biyo muna nan daram muna nan daram abinda ɗaya ka jira a zo a bashi ta zagi zagin uwayen mutane wai yana nan daram to kana nan daram ina marmakon a ce ka je ka nemi abin da za ka yi ko wani kasuwanci ko wani abu wanda za ka je ka yi amfani da ƙarhinka da lahiyar da Allah ya baka kayan ta kuke sai ka zauna kana hakon hoton wani wannan ba abin da ke faruwa ga matasan mu yanzu ba kenan yan siyasa har budget suke musu na sayan kayan shaye-shaye da taba da sauransu amma su ɗayan su can sun boye sun kai su turai sun kai su kuma karantu ba su ma aji ɗayan su na don yajin aiki akai sai dai a kai su kasashen waje inda ba a yajin aiki amma ga ɗayan mutane talakawa ɗayan talakawa mabiya ƙarfi matasa an ba su kayan shaye-shaye suna ta kuwace kuwace suna muna nan daram sai mai gida muna nan daram to matashi ka sani you are wasting your time ka ɓata lokacinka ka tozarta rayuwarka kuma ƙarshenka ba zai yi kyau ba tsuhanka ba zai yi kyau ba in baka gyara ba duk wanda rayuwa sai cikin kurciya ta yarda rayu irin wannan rayuwar ba yanda za a yi ya shi ya kyau domin yadda ka ga mugun tsoho to da mugun ya kurciya yi wajibi ne mutum ya tahi tsaye ya ga cewa me zai ya kare mutuncin kanki me zai yi ya kore bakin shi kuda musulunci bai yadda mutum ya zauna cikin makwance ba musulunci bai yadda ka zauna dan dan roƙo da tumatanci da bambadanci ba yau in ka ba matasan mu gaba ɗaya sun zama bambadawa ka diba social media a gani an kashe bambadanci masu ganga amma yanzu an samu bambadawan waya yanzu roƙo ya koma ga waya bambadanci da mabanci da tumasanci ya koma ga social media sai ga mutum kawai ya sa wani gaba yana zaki da cin mutunci saboda ya da dama wani rai ya ba su kuɗi ya sa wani yana yabon shi shi kai da ya san abin da ya faɗa ne yabo game da wani ƙarya ya kai ya san ba gaskiya ta ya faɗi ba saboda ɗaya ba shi kuɗi yanzu kawai mabobi mabobi sun yi matasan sun koma mabobi na waya sun koma bambadawan waya sun koma maroƙa na waya sun koma maroƙa social media ka ɓata rayuwarka ga banza rayuwarka most precious time na rayuwarka wanda ya kamata ka yi amfani da shi ka bauta ma Allah ka yi amfani da shi ka nemi ilimi wanda zai amfane ka ka yi amfani da shi ka nemi abin da za ka kone bakin ka guda ka zauna kana bate-bate ta social media ka koma babban bade in an yi maganar maroƙa ka ta aiwa da an maroƙi kuma kai da ka kai ne don kawon maroƙi ai yanzu maroƙan zamani sun ma yi maroƙan dore haɗari sun yi maroƙan dori zama fitina sun yi maroƙan dori zama bala'i saboda haka <coughs> mu yi ƙoƙari ɗan uwa musulmi mu gina abin da na bayan mu za su amfana da shi duk kasar da kaga ta ci gaba wasu ne suka wahala suka gina ta don na ba su amfana wata rana wani matashi ya zo eski wani dattijo yana dasa iski sai baba kun ga aikin banza na haka yau za ka dasa iskin da bai fara daya ko da yake fara daya ka mutu yake wanda wahalar banza ta haka baba dattijo yace ba ba yaro ai itacen da ga muna ci yanzu ba mu mun ka dasa su ba na gaban mu sun ka dasa su mun ka iske mun ka ci mu ko ya kamata mu ma mu dasa wasu su iske su ci yaro ya shiru to duk al'ummar da ba ta da irin wannan tunanin to a rusa sati duk ƙasar da ba ta da irin tunanin su gina don gobe to wannan ƙasar rusa sati duk wanda bai da tunanin ya gina don ɗayansu da za su zo ya musu gina mai kyau to wannan mutum rusashe ne wajibi ne idan kana da tunanin ɗiyanka da za ka haifa ni ka gina wanda za su zo su iskin su sha inuwar shi ka dasa wanda za su zo su sha in washi. a kai ba ka tunanin komai abinda a tunanin ka kai dai kawai kanka dai ka sani duk mutumin da bai da tunanin gobe duk kasar da ba ta da tunanin gobenta duk al'ummar da ba ta tunanin gobenta ba tunanin al'ummar da za ta zo nan gaba al'umma ce rusassa wajibi ne yan uwa <coughs> matasan mu da al'ummar mu mai amfani da dama da lokacin da Allah ya ba mu. domin baka cewa mun gina kanmu mun gina al'ummar mu mun gina kasar mu wannan shine abin da ya kamata kuma shine sanin ciwon kai shine sanin ya kamata wannan lokuta da kuka gani rayuwa musamman matasa wallahi lokacin kurciya da Allah ya baka ba karamin ni'ima bace ba ka sani haka sai ya kubce maka sai an waye gari ka shekarun uwa sun shigo ka kana tunanin kai ta da na sanin abubuwan da ka yi baya kuma baya gyaruwa ba a maisuwa ma wa'annan shekarun ba ka iya gyarawa kuma shi kenan sun tafi ka mutu cikin da na sani kenan to ka bari wannan da na sanin cikin maka kai kokari tun yanzu kai amfani da shekarunka na lafiya da shekarunka na dama da Allah ya baka ka gina al'ummarka kai abin da zai gina kasarka kai abin da zai gina kai kanka kai abin da zai gina ƴaƴanka da za su zaka haihuwa nan gaba wannan shine sanin ya kamata Allah ubangiji ya ganar da mu alhamdulillah gamarana birruhu wa ihsanu wa tataba'a fadluhu wa ihsanuhu wa in'amu خلقنا ورزقنا وآوانا وهدانا من كل خير أعطانا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما ترك أمرا نحتاجه إلا بينه ولا أمرا يهذر منه إلا حذرنا منه صلى الله عليه وعلى آله وسهله وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاتقوا الله عباد الله فإن تقوى الله هي النجاة يقول تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا فيا أيها المسلمون إن مرحلة الشباب من أهم مراحل للعمر الإنسان إنها مرحلة مرحلة تمام نعمتين الصحة والفراغ يقول النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مضبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ رواه البخاري بهاتين نعمتين يمكن للشباب أن يعبد ربه ويخدم دينه ونفسه ووطنه فينبغي للشاب استقلال هذه الفترة أحسن الاستقلال لينال خيري الدنيا والآخرة وينبغي للمجتمع المسلم والقائمين على أمر المسلمين الاستفادة من هذه الفئة والاهتمام بها وإيجاد فرص العمل لها قدر الاستطاعة أيها الإخوة أيها الإخوة المسلمون لقد امتن الله على عباده بجعله النهار لهم رياء يبتغون فيه من فضله ويقول وجعلنا النهار معاشا وامتن أيضا بجعله الأرض ميدانا ميدانا لهذه الكسب والمعايش قال تعالى ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون وقال أيضا هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور وقال تعالى أيضا وآية لهم الأرض الميتة أحييناها <clears throat> وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون ليأكلوا من ثمره فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما أملت أيديهم أفلا يشكرون عباد الله لماذا هيأ الله الأرض من ثمرة قال ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم إنه تنبيه لشرف عمل اليد فبالعمل يؤدي الإنسان مهمته لعمار لعمار في الأرض لعمار في الأرض يقول تبارك وتعالى هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها قال ابن كثير رحمه الله أي جعلكم أمارا تأمرونها وتستقلونها وقال إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فصيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يجلسها فليجلسها رواه أحمد وهو صحيح وفي هذا الحديث عباد الله تقديس للعمل وإنه لا ينقطع العمل في عمارة الأرض حتى حين تنقطع الحياة كلها رأى شاب شيخا هرما يجلس شجرة فقال له يا شيخ لما تجلس شجرا قال لا تدرك ثمرتها إلا بعد سنين فرد عليه الشيخ فقال يا هذا درس من قبلنا فأكلنا ونحن نجلس ليأكل من بعدنا عباد الله إن دين الإسلام حث على العمل ونوع القرآن أعمالا كثيرا في صناعة وزراعة وتجارة وغيرها فقال عن صناعة الحديد وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وقال في الحدادة آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرج عليه قطرا ونوأوا بثناءة حيث قال وأسلنا له عين القطر أي النحاس المذاب المستعمل في صنع الجفان والقدور وفي صناعة الكساء والجلود قال تعالى ومن أوصافها ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها أساسا ومتاعا إلى حين وقال جل وعلا <clears throat> وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم وقال في بناء في بناء <clears throat> وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا وفي ثناءة السفن وفي ثناءة السفن قال وله جوار المنشآت وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام وقال في سيد ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماهكم ليعلم الله من يخافه بالغيب وقال أهل لكم سيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وفي الفلاح والزراعة قال أفرأيتم ما تحرثون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون وفي البيع والتجارة قال وأحل الله البيع وحرم الربا وقال إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها والإشارات عباد الله في الكتاب في كتاب الله كثيرة على هذه الأعمال المتنوعة أيها الإخوة المسلمون إن الأنبياء مع أولو مكانتهم ودرجتهم كانوا يمتحنون حرفا وأعمالا فنوح احترف صناعة السفن يقول تبارك وتعالى واصنع الفلك بأعيننا ووحينا وداود كان خليفة في الأرض ومع هذا كان حدادا يصنع الدروع قال تعالى وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحسنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون وقال وألنا له الحديث أن اعمل سابغات وقال عليه الصلاة والسلام ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده رواه البخاري قال الشيخ قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله وهذا يدل على أن العمل والمهنة فليست نقصا لأن الأنبياء كانوا يمارسونها وموسى عمل أجيرا راعيا للغنم عشر حجج فنكها ابنة الرجل الصالح بمدين ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم خير الأنبياء رأى الغنم وتاجر بمال خديجة في شبابه قال ما بعث الله نبيا إلا رأى الغنم فقال أصحابه وأنت يا رسول الله قال نعم كنت أرعى على قرابيط لأهل مكة رواه البخاري قال ابن القيم رحمه الله إن النبي صلى الله عليه وسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم باع واشترى وآجر واستأجر وضارب وتوكل ووهب واستوهب واستدان واستعار وضمن عاما وخاص ووقف وشفع ولم يعتب ولم يغضب وحلق واستحلف وحلق واستحلف ومازح ولم يقل إلا حقا وهو الأسوة والقدوة وهكذا الصحابة عملوا من كسب أيديهم منهم الراعي والكاتب ومنهم الخادم والتاجر والخياط ومنهم الحلاق والبنان ومنهم الفلاح وغيرها كثيرة كان علماء المسلمين كان علماء المسلمين يعملون بأيديهم رجم أنهم قال قائدة رجم أنهم قادة وأساتذة وأدباء لا يجدون غرابة في ذلك واشتهر أسماؤهم بأسماء مهنتهم وحرفهم فمنهم النجار ومنهم البناء ومنهم الحداد ومنهم الخطاب ومنهم والبقال ومنهم الجساس عباد الله والبطالة تقضي على الطموح ويزيد من الحرب من الجريبة لأن البطالة يوجد جيل حضير بالبطالة يتولد الشعور بالحقد والبغيضة على الدولة والمجتمعات وإساءة الظن بالأقارب والشكوى فإن الإسلام إن كرم العمل وفضله وفضله مهما كان حقيرا أو دنيئا في أعين الناس على المسألة فالمسألة أدنى دناءات قال بعض السلف كسب فيه دناءة خير من المسألة من الناس عباد الله إن العمل باليد والتعب لتحصيل الرزق عبادة ويؤجر عليها صاحبها مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فرأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من من جلده ونشاطته فقالوا يا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله لكان خيرا له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان خرج يسعى على ولده الصغار فهو في سبيل الله وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله وإن كان خرج يسعى على نفسه ليعفها فهو في سبيل الله وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان رواه الطبراني وصححه الألباني ألا يا عباد الله ألا يا عباد الله يقول تبارك وتعالى في شأن صلاة الجمعة فإذا قضيتم الصلاة فإذا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا محمد والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأوفيان الأذكيان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع سبيلهم إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإن من اتقى الله أمن من المخاوف يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما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 أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله إن على الصلاة إن على الصلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله يقول أبي أحد الوالدين الله أكبر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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين والتين والزيتون وطول سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر الله لمن حمده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 يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر من الله لمن حمدا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر